wanda ina ga yau sha biyu ga watan rabiul akhir a jimadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1442 daidai wanda ya zo daidai da 26 ga watan daya shekara ta 2021 miladiya a in yan uwa na biye da mu wancan sati mun karanta halaccin gaggauta sallan magariba da halaccin jinkirta sallan isha'i da hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce an so a jinkirta sallan isha'i da ba don kada a tsananta mu al'umma ba wani hadisin kuma ya nuna mana idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabbai sun taru sai ya gabatar da sallan isha'i a farkon lokaci wani lokacin kuma in ya ga sun yi jinkiri sai ya jinkirta ita sallan isha'i din hakanan idan akwai uzuri yakan jinkirta sallan isha'i saboda lokacinta yana da tsawo har zuwa ɗaya bisa ukun dare babin da za mu shiga yau insha Allahu shine babin da yake magana game da falalan sallar jam'i wanda mun fara shi a wancan sati sai lokaci ya yi da kuma tsananta bayani akan wanda suke fashin sallar jam'i eh, wanda suke zama a gida ba sa zuwa masallaci kenan a nawa shafi na ɗari a wannan kofi ɗin da yake hannuna shafi na ɗari da goma babi na arba'in malam ce bismillahir rahmanir rahim babu fadli salatil jama'ati wa bayani tashdidi fi takhallufi anha babin da zai yi magana game da falalar sallar jam'i da kuma bayani mai tsanani game da wa'inda suke fashi ba sa zuwa sallan jam'i ashe kenan sallan jam'i tana da falala na musamman kamar yadda za mu ji a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa malamai sun yi saɓani wurin hukunci na ita sallan jam'i ɗin mazhaban malikiya suna gani sallan jam'i ba wajibi ba ne saboda hadisin da za mu karanta sauran malamai kuma suna gani sallan jam'i wajibi ne saboda wasu hukunce-hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ginda ya sanya ya shar'anta kuma wannan shine abin da ya fi rinjaye cewa sallar jam'i ɗin wajibi ne sai idan da wani uzuri da zai sa kai fashin zuwa sallar jam'i domin daga lokacin da kai sallah kai kaɗai kana da lada guda ɗaya ne kawai in ma ka yi da kyau kenan in ta karɓu kenan amma lokacin da kai sallah a cikin jam'i kana da lada ashirin da biyar ko kuma lada 27 mafi yawanci mafi karanci kuma lada 25 kamar yadda muka fara hadisin sai lokaci yayi shi yasa zamu dawo daga farkon babin insha Allah malam karkashin wannan hadis a babi sai ya kawo mana hadisin Abi Huraira ce hadithu Abi Hurairata qala samitu رسول sallallahu alaihi wa sallama وسلم يقول فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح يقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا وانا حديثي من البركة أبي هريرة الله يقاري دا أغديش يكي چوا ناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آينا چوا falalan sallar jama'a wanda aka taru aka yi a kan sallar mutum ɗaya akwai fifiko da daraja kusan ashirin da biyar wanda ya sallah shi kaɗai yana da daraja ɗaya wanda suka yi sallah a cikin jam'i suna da daraja ashirin da biyar wannan shine mafi karancin daraja kuma muka yi bayani cewa ba wai ana nufin iya ladan sallar ba kenan wannan babu ladan karatun alkur'anin da ka yi a ciki wannan daraja ne kawai da Allah maɗaukakin sarki ya baka ɗaukakan da Allah maɗaukakin sarki zai maka kaga ban da ladan karatun ƙur'ani wanda harafi ɗaya lada goma ban da ladan tasbihin da kai ya ce kuma a wannan lokaci ne mala'ikun dare da mala'ikun yini suke haɗuwa suke canza aiki a lokacin sallan jam'i fi salati subuhi a sallan asuba kenan wanda ya yi bacci sai mala'iku su ce sun bar wane yana bacci kenan kaga wa'inda suke sallah mala'iku za su ba da shaida a wurin Allah me kuka baro su suna yi kamar yadda muka karanta a babin da ya gabata sai su ce ma Allah maɗaukakin sarki mun same su suna sallah mun bar su suna sallah to kaga wanda baya zuwa sallan jam'i bai da wannan falala ba shi daga cikin wanda mala'iku za su yi ma shaida na halattar sallan jam'i har abi huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa ku karanta in kun so wannan aya da take cikin suratul isra'i inna qur'ana al kana mashhuda wanda muka ce Allah madaukakin sarki ya jero salloli guda biyar ne a cikin ayan yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al inna inna kana mashhuda Allah ya ce ku tsaye da sallah lokacin da rana ta gushe daga tsakiya wasu malamai suka ce duloki shams ana nufin faduwar rana wasu suka ce a zawali lokacin sallan azahar, wannan shi yafi jirin jaye a wurin tafsiri lokacin da rana ta gushe daga tsakiya muna da sallan azahar, muna da sallan la'asar ila ghasakin layl har zuwa cikin dare sai muka samu sallan magariba da sallan isha ita kuma asuba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qur'an al-fajr da ainihin sallah da ake yi Allah ya kira ta ƙur'ani ana nufin sallan asuba ya ce kun ga sallan asuba kana mashhudan ta kasance abin shaida bi mana mala'iku suna halartar wannan sallar lokacin ne mala'ikun da suka kwana tare da ku suke canza aiki wasu su zo su karɓe su sai su je su yi ma Allah maɗaukakin sarki bayani halin da bawa yake ciki lokacin da suka bashi to kaga wannan kadai ya ishe ka daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki cewa mala'iku sun maka shaida kana ibada kana ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci wanda shi za a fara tambayanka a gaban Allah ran tashin kiyama duk a cikin ayyuka farkon abin da za a fara hisabi akai shine sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sallah ta cika shikenan hakika mutum ya ci nasara kuma ya samu babban rabo in kuma aka samu tawaya a sallah to shine sai a ce a duba yana sallan nafila in yana sallan nafila sai a ɗauko sallolin shi na nafila sai a cika na farilla ne sai ya samu nasara amma in baya sallan nafila aka samu tawaya a wurin sallan shi to Allah maɗaukakin sarki ba zai duba sauran ayyuka ba domin ita sallah ita ce ginshiki ko jigajigai a cikin rukunan addinin musulunci bayan kalmatu shahada sai sallah wanda ita ce ƙololuwa wanda ta tattaro duka rukunan addinin musulunci ta tattaro shahada akwai azumi a cikin sallah akwai azumi a cikin sallah tunda ba a magana shi azumi a lugar larabci shine kamewa kaga in kana sallah ka kame daga dukkan komai kamar yadda in kana azumi ka kame daga cin abinci to haka in kana sallah ka kame daga magana shi yasa malamai suka ce ita ma azumi ce sannan ga tasbihi da kake yi a cikinta sannan kana ba da zakkan jikinka ne da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka bayar tunda Allah ya sanya mana lokuta daban-daban inna salata kanat alal na kitaban mawquta lallai sallah akan mumini ta kasance wajibabbiya wadda Allah ya farlanta ya wajabta kuma akan wasu lokuta wanda suke ƙayyadaddu to in kana sallah kana ba da zakkan jikinka ne to shi yasa malamai suka ce sallah da muke gani abu ne mai girma don haka in bata cika ba Allah ba zai duba sauran ayyukanka ba in ko sallah ta cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ka ci nasara in bata cika ba kuma ka taɓe ka yi asara sai hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan babin hadithu abdullahi bin umara anna رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل salatal fazzi bi saba'in wa ishirina daraja daga abdullahi dan umar ya ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salla cikin jam'i ta fi falala fiye da sallar mutum ɗaya bi saba'in wa ishirina darajatan da daraja ashirin da bakwai shine malamai suka yi jam'in hadisan guda biyu suka ce mafi karanci minimum abin da za ka samu shine la daraja 25 maximum kuma mafi yawanci shine za ka samu daraja 27 kaga hadisan babu cin karo kenan mafi karanci 25 mafi yawanci 27 to wannan shine mu na malikiya suke cewa su da suka ce sallan jam'i ba wajibi ba ne sai suka ce to ai a nan ba a ce sallan mutum ɗaya babu ba amma an fi shi daraja ne da falala tabbas in ya sallah shi kadai Allah madaukakin sarki zai karɓa idan ya yi sallan daidai amma kuma yana da daraja ɗaya sallan shi tayi sabanin in yi sallah a cikin jam'i wanda shi kanshi yawan jama'a kuma yana ƙara yawan lada a cikin sallah banda wannan darajar da ake samu yawan da ake yi wurin sallan jam'i shi ma wani lada ne daban wanda Allah madaukakin sarki zai ce a duba zukatan duk wanda suke cikin sallan jam'i din ko mutum ɗaya aka samu zuciyar shi mai kyau farasal tana tare da Allah maɗaukakin sarki tana jin tsoron Allah ta dalilin shi sai a gafarta ma duk wanda suke cikin masallacin kaga wanda bai zo ba baya cikin wannan falala ɗin to sai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce sallan shi bata yi ba eh haka ne amma kuma wannan malamai jamhur suka ce baya nuna cewa sallan jam'i ba wajibi bane saboda hadisai da zamu ji nan gaba insha Allah sai hadisi na gaba shi ma hadisin abi huraira Allah ce hadithu abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi yace lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadihi kaga rantsuwa kenan na rantse da wanda raina yake hannunsa ashe ba karamin magana bane za a faɗa laqad hamamtu haƙiƙa na himmamtu an amura bi haɗabin fayuhdaba in yi umarni da itace a tattaro itace daga daji fun ma'amura bi salati fayu'adhana laha sannan in yi umarni a kira sallah Sun ma'amura rajulan sannan umarci wani mutumi daga cikin sahabbaina faya umman nasa ya zo ya jagoranci mutane sallah kenan shi annabi sallallahu alaihi sallama ba zai yi sallan ba zai yi umarni a kira sallah zai yi umarni a tada sallah summa ukhalifa ila rijalin sannan in saba bi ma'ana in bar wannan sallan ba zan yi sallar ba ni kuma in tafi wurin wasu mazaje fa uharriqa alaihim buyutahum in tafi da wannan itacen da aka tara in kona gidajensu wallazi nafsi biyade ya ƙara rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa law ya'lamu ahaduhum da a ce ɗaya daga cikin wa'inda ba sa zuwa sallar jam'i ya san cewa annahu yajidu arqan saminan cewa zai samu wata tsoka mai maiƙo aw mirmataini hasanataini ko a ce cinyoyin dabba cinyoyin rago guda biyu za a bashi la shahidal isha'a yace wallahi da ya halarci sallan isha'i wanda ita ce tafi wahala ga mutane ila kayi aiki da rana ka gaji kana dawowa gida sai ka kasa fitowa sallah shi yasa manzon Allah ya buga misali da ita to abin lura jamhurin malamai abin da suka tafi suka ce na farko haramun ne ai azaba da wuta sai Allah madaukakin sarki na biyu duk a cikin annabawa babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tausayi da jin kan al'ummar shi domin duk abin da zai wahalar da al'ummar shi baya so duk abin da al'ummar shi za su iya halaka baya so amma da kan shi yayi rantsuwa yace na kusa in tafi in sa samu tace in je in kona gidajen wanda ba sa zuwa sallan jam'i kar ka manta akwai iyalansu a ciki akwai yara akwai mata amma manzon Allah ce za mu tafi mu kona gidajensu shi yasa sauran malamai suka saba mu mazhaban malikiya suka ce sallan jam'i wajibi ne tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wannan magana din yace da a ce ana raba mu yanzu ba nama ba da a ce ana raba daloli ne da sai an yi kuri a turere ne ya za a dinga yi wurin shiga masallaci ko tunda ana raba kuɗi amma tunda ba a rabawa ba za a zo ba to ba gani ko wurin taron siyasa ma in ana raba abu ana cika a ita hayaniya ballantana a ce masallaci ne kuma ana raba kuɗi kaga kenan sai da gaske sannan zaka samu to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu jam'i a sallan jam'i ma ya kwadaitar da mu farko samun sahun farko to da wannan malamai suka ce sallan jam'i wajibi ne sannan ya ba da misali da sallan isha'i saboda mahimmancinta sallah ce wanda take nauyi ga munafikai ba sa halattar sallan isha'i da sallan asuba sai hadisi na gaba shi ma hadisin abi huraira shi ma yana tsoratar da mu game da rashin zuwa sallan jam'i yace hadithu abi huraira ta qala qala an sallallahu alaihi wa sallama salatun asqala ala almunafiqin min alfajiri wal isha'i manzo Allah sallallahu alaihi wa yace babu wata sallah wacce ta fi nauyi akan munafikai fiye da sallan asuba da kuma sallar isha'i walau ya'lamuna ma fihi ma da sun san abin da yake na lada mai yawa a cikin sallar isha'i da sallar asuba wuhu ma da sun zo wannan sallah ɗin walau habuwan ko da da rarrafe ne ba zai iya tafiya ba ko da da rarrafe ne daga gidan shi zuwa masallaci sai ya zo saboda irin girman ladan da yake cikin sallan asuba da girman ladan da yake cikin sallan isha'i to dukkan wannan malamai suka ce wannan yana nuna mana mahimmancin halattan sallar jam'i sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ashe rashin halattan sallar jam'i alama ne daga cikin alamun munafinci mutum in baya zuwa sallar jam'i ba za a ce mashi munafiki ba sai dai za a ce alama ne daga cikin alamun wanda suke da munafinci kuma mun taɓa yin bayani cewa munafinci kala biyu ne akwai wanda yake fitar da mutum daga addinin musulunci akwai kuma wanda baya fitar da mutum daga addinin musulunci sai dai yana rage maka lada akwai annifakul amali akwai annifakul i'tiqadi annifakul amali shine munafinci na aiki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ba mu labari yake cewa alamomin munafiki guda uku ne a wani wurin guda hudu sai in zai yi magana ya karya in yayi alkawari ya saba in an ba shi amana ya ci amanar wannan siffa ne na munafinci na aiki dukkan wannan ayyuka ne saba alkawari aiki ne yin ƙarya aiki ne cin amana duka wannan aiki ne a wani ruwayan kuma yake cewa in ana husuma da shi aka ba shi haƙuri sai ya fajirce ya ƙi haƙura ce ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zai haƙura ba to kaga irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alama ne daga cikin alamun munafinci kaga shi ake kira annifaqul amali munafinci na aiki to akwai kuma babban munafinci din shine annifaqul i'tiqadi wanda yana fitar da mutum daga cikin musulunci shine munafinci na cikin zuciya mutum ya bayyana maka alkhairi a fili amma a cikin zuciyar shi akwai sharri wannan munafinci ne babba irin shi ne aka samu a garin madina da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira ya zo ya tadda za a naɗa abdullahi bin ubay bin salul a matsayin shugaba jagora a garin madina to ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wanda shi an aiko shi ne wurin duniyan gabaki ɗayanta to sai ya ga dukkan jama'an da suke tare da shi sun dawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai tattara wa'inda suke tare da shi ya ce kun ga abin da zamu tun da sun fi mu rinjaye yanzu mu goyi bayansu amma a baki a fili mu nuna musu muna tare da su amma a cikin zuciya ba ma tare da su shine Allah maɗaukakin sarki yake ta bayanin su a cikin suratul tauba ya mana bayanin su jinsin su a cikin suratul baqara in sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama qalu amanna ce mun yi imani muna tare da ku wa iza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un amma in suka koma wurin shaidanu yan uwansu su ce kai da Allah ku kyale su muna tare da ku muna tare da ku ƙarya muke musu kawai to wannan munafinci ne wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci wanda ana so mumini ya tsarkake zuciyar shi daga munafinci munafinci babban abu ne wanda yake munafiki da shi za a yi shimfiɗan wuta kafin a sa kafiri sai an shimfiɗa shi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar da su za a yi shimfiɗan wuta kafin mu mushrikai da masu shirka su biyo ba kuma kaga saboda tsoratar da mu sura guda aka saukar a cikin alkur'ani ko suratul munafiqun Allah ya gaya mana siffansu shi in suna magana sai ka saurare su sai ka ji su sai sun baka sha'awa sun baka mamaki amma kuma zuciyan ba haka take ba shi yasa ake so mumini koyaushe ya dinga tsarkake zuciyar shi koyaushe ka bari alaman munafinci ya bayyana a tare da kai domin abu ne wanda yake mai hatsari kaji ba munafinci ne fa ya tarwatsa gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munafikai su suka yi mana na Aisha kazafi ko suka ce ta yi zina subhanallah wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi kusan goma sha biyar a cikin suratul nur yana wanke na na Aisha radiyallahu anha to kaga tunda munafikai suka yi tasiri a gidan annabi sallallahu alaihi sallama? ashe kai ma za su iya tasiri a kanka shi dole ka dinga neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga wanda yake munafiki to babu wanda yake fashin sallar asuba da sallar isha sai wanda yake da alama na munafinci wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun san akwai wani abu da za su samu da sun zo da sun san girman ladan da yake ciki to shine sai aka kawo wancan ruwaya ta sama sai ce da ya ce walau huma walau habuwan da sun zo koda da rarrafe ne sai ce laqad hamamtu haƙiƙa na himmantu an amural mu'azzina fayuqima in ainihin umarci mai kiran sallah ya kira sallah sun ma'amura rajulan ya ummun nasa sannan in wani kuma ya jagoranci mutane sallah sun ma'akuza shu'alan min nari sannan in tafi da ainihin garwashin wuta fa u uharriqa ala malla la yakhruju ila salati ba'ad in je in kona gidajen wa'inda ba sa fitowa sallah to duka da wannan ne malamai suka tattara suka ce wannan yake nuna mana hakika sallan jam'i wajibi ne in ba da wani uzuri ba akwai wasu uzuri da aka yi ma mutum rangwame ya ainihin yi fashin zuwa sallan jam'i shine babin da za mu shiga malai ce babu rukhsati fi takhallufi anil jama'ati bi uzrin babin rangwame da yin sauƙi game da rashin zuwa sallar jam'i bi uzrin in akwai wani uzuri kaga wannan yake nuna maslaha irin ta addinin musulunci shi addinin musulunci addini ne da yake duba kowa da kowa ila akwai mara lafiya in aka ce wajibi ne kenan fa sai an ɗauko shi ko da bai da lafiya sai an kawo shi masallaci amma kuma sai aka duba aka ga akwai masu uzuri sai malam ya buɗe babi ce babin rangwame game da fashin zuwa sallar jam'i idan akwai uzuri hadisu itbana bini malikin wa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimman shahida badran min al-ansar hadisin itbad dan malik yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin masu falala wadda suka halarci yakin badar domin annabi sallallahu alaihi sallama ya isan musu da saƙo daga wurin allah su ɗari uku da goma sha uku manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce ku wa'inda kuka halarci badar ku je ku aikata duk abin da kuke so hakika allah maɗaukakin sarki ya gafarta muku amma duk da haka ba su naɗa hannu sun zauna ba tunda an gaya musu su 'yan aljanna ne ba su gushe ba suna bautan Allah maɗaukakin sarki to shi wannan sahabi itban yana daga cikin wanda suka yi je yakin badar al-ansari mutumin madina annahu ata Rasulallah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya makance ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah kad an kartu basari haƙiƙa idanuwana sun yi rauni ba sa gani wa ana usalli liqaumi kuma ni nike jagorantar mutane na sallah ni ne limamin mutane na fa kanatil amɗaru idan ya kasance an yi ruwan sama salal wadi allazi baini wa bainahum sai ya zanto akwai wani kwari wani rami wanda ruwa yake gudana tsakanina da mutanena inda nake zuwa in musu sallah ɗin lam astati an atiya masjidahum ya manzo Allah ba na iyawa daga gidana in tsallake wannan ruwan har in tafi masallacinsu da nake musu sallah fa usalli bihim har in yi sallah tare da su wa wadittu ya rasulallahi sai na so ya manzan Allah annaka tatini lallai ina so ka zo min bi ma'ana ka zo gidana fatusalliya fi baiti ka zo ka yi sallah a wani wuri a cikin gidana mu musalla sai in riƙe shi wurin da za mu dinga yin sallah bi ma'ana maimakon ni in tafi wurinsu su sai su taso su zo wuri da qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ko sai mai ruwaya yake cewa faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya ce mai sa'afalu insha Allahu da sannu zan aikata haka in Allah ya so qala itban sai wannan sahabi mai daraja itban bin malik yake cewa fagada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama washe gari sai manzon Allah ya sammako ba shi kaɗai ya zo ba wa abubakar tare da babban amininsa babban wanda ya fi kowa daraja bayan annabawa da manzanni a cikin al'umma babu wanda ya kai darajar sayidina abubakar manzo Allah ya zo tare da shi hinar tafa'an naharu lokacin da yini ya ɗauko shine lokacin da rana ta fito kenan ko ina ana ganinta Fasta fasta'adhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya nemi izini kaga ashe in ka je gidan mutane ba shiga kake ba sai ka nemi izini kaga manzon Allah duk darajar shi sai da ya tsaya ya nemi izini Fa'azin lahu sai nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izini ya shigo falam yajlis manzon Allah bai zauna ba hatta dakhala albayta har sai da ya shiga gida sun maƙala sai ya ce aina tuhibbu an usalliya min baitika ina ne kake so in yi sallah a cikin gidanka domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sallah a gidanka albarka ne daraja ne ɗaukaka ne ya nuna matsayinka a wurin Allah maɗaukakin sarki to sai yana so manzon Allah ya zo ya sallah saboda su samu albarka na annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambaye shi ina kake so in yi sallah qala sai itban yake cewa fa ashartu lahu ila nahiyatin min albayt sai na nuna mishi wani bangare na cikin gidana faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tunda ya shigo gidana bai zauna ba sai na ga ya miƙe a tsaye din da yake fa kabbara sai ya kabbara faƙumna mu ma da muke baya sai muka yi tsaya fasaffana muka yi sahu fa salla raka'ataini summa sallama manzo Allah ya mana raka'o'i guda biyu sannan yayi sallama qala sai itban yake cewa wa habasnahu ala khaziratin sana'ana halahu sai muka tara annabi sallallahu alaihi sallama da wani abincin larabawa wani abinci ne wanda suke yi da nama da alkama sai ce sai muka tsara annabi sallallahu alaihi sallama saboda wannan abincin da muka yi masa qala sai ya ce fasaba fil baiti rijalun min ahli dar daga nan dukkan mutanen da suke cikin gidan fasaba sai suka tattaru a wurin annabi sallallahu alaihi sallama zau adadin ma'abota adadi mai yawa fajtama'u suka tattaru faƙala ƙa'ilun minhum sai wani daga cikinsu yake cewa aina malik ibn ina malik dan duhaishi yake me yasa bai zo ba a wibin dukshini ana ce mai dukhaishin ko addukshun duka wannan ana kiran shi haka faƙala ba'duhum sai wasu suka ce zalika munafiqun la yuhibbu wa rasulahu ai munafiki ne baya san Allah da manzansa to kaga in ka duba a nan wurin akwai abubuwan lura da yawa kaga an tambaya ne ina wani wani yana buɗe baki sai ce kai ai wannan munafiki ne baya san Allah maɗaukakin sarki da manzansa wannan yake nuna mutane ba za su taɓa son ka ɗari bisa ɗari ba in ma ka ce mutane kowa sai ya so ka to kana yaudaran kanka ne dole ka samu wanda za su ka dole ka samu wanda za su so ka a rayuwa a wurin aikinka a wurin sana'anka a gidanka a ko'ina a inda kake zaune a unguwanka a garinka dole ka samu wasu suna son ka wasu suna ƙinka tunda wasu sun so annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun ƙi annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani ya faɗi wannan magana faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqul zalika ya maza ya hana shi kakka ƙara faɗin haka ala tarahu qad qala la ilaha illallah baka ga ya ce la ilaha illallah ba yuridu bi zalika wajha Allah kuma yana neman yardan Allah yana neman fuskar Allah madaukakin sarki qala sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani to ashe kenan in mutum bai san abu ba sai ya shiru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kakka faɗi mummunan magana akan mutum in baka san abin daidai bane duk wanda ya kasance ya imani da Allah madaukakin sarki da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ya shiru da bakin shi shi yafi mushi alkhairi amma ka ba da shaidan mutum akan baka san halin ba ka ba da shaida wannan haramun ne shi ake kira shaidan zur shi ake kira qaulul zur shi ake kira shahadatu zur manzo Allah kaga sai ya mai shaida na gaskiya ce ya ce la ilaha illallah yana mai neman yardan Allah to sai wancan da ya magana sai ce Allah da manzansa suka fi sani qala sai ce fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal almunafiqin ai mu muna gani shi da ka ce munafiki ne ai muna ganin shi yana makoman munafukan nasiha yana gaya musu su daina munafinci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa inna allaha harrama alan nari man qala la ilaha illa allah fita bi zalika wajhallah allah Allah madaukakin sarki hakika ya haramta ma wuta duk wanda ya ce la ilaha illallah amma sharaɗin shine har cikin zuciyar shi ya faɗi haka yana neman yardan Allah mai neman aljanna har cikin zuciyar shi yayi imani da la ilaha illallah har cikin zuciyar shi yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in haka ne to ko da yayi laifi a wani ruwayan wa in asabahu ma asabahu ko da abin da zai same shi zai same shi zai fita daga wuta ya je aljanna shine bi ma'ana ba zai dawwama a cikin wuta ba to akwai abubuwan da zamu fahimta a cikin wannan dogon hadisin na farko shine babin da muke ciki uzuri yana sa mutum ya yi fashin zuwa sallan jam'i kaga wancan baya gani daga masallacin shi da yake jagorantar mutane sallah akwai wani wuri wanda in aka yi ruwan sama ruwa yana zuwa wurin ba zai iya tsallakawa ba kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi uzuri to daga nan kuma sai ya ce to ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to ya manzo Allah ka zo kai sallah sai mu duki wurin ya zama masallaci kaga dai ba a mai uzurin sallan jam'i din ba ba a mai uzuri ba uzurin da aka yi mishi shine kar ya je masallacin shi din saboda kar ya samu matsala akan hanya kaga in muka hada shi da hadisin daya Abdullahi bin Umm Maktum shi kuma da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzo Allah ni mutum ne makaho ba na gani gashi daga gidana zuwa masallacinka akwai ramuka a hanya an mun uzuri in yi sallah a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh har ya tafi sai manzo Allah ya ce ya kira shi ya ce a tasma'un nida'a kana jin kiran sallah sai ce eh ina ji ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to fa ajib wajibi ka amsa sai ka zo masallaci kaga wannan shi sallan jam'in ne kwata-kwata yake so a bashi uzuri shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi uzuri ba shi kuma wannan ba sallan jam'in bane kwata-kwata a'a saboda akwai wahala to yana so gidan shi ya zama nan ne za a diga taruwa ana yin sallan jam'i din sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi uzuri har ya je wannan raka'o'i guda biyu a wannan lokaci din sannan wannan shi kana iya yin sallan nafila kowane lokaci in dai ba lokutan da aka haramta yin sallah bane tunda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ya salla raka'a biyu kuma shi da wanda suke tare da shi suka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na gaba shine lallai a cikin mutane akwai wanda suke munafikai kenan akwai wanda ba munafukai ba sannan kuma yana ƙara nuna mana matsayin kalmatu shahada la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta bil haqqi da gaskiya to lallai Allah maɗaukakin sarki zai kare shi daga shiga wuta Shi ne a wurin ruwayin da na kawo ko da abin da zai same shi ya same shi bi ma'ana ko da ya yi laifin da za a kai shi wuta in ya shiga Allah maɗaukakin sarki zai mai azaba ne gwargwadon iya laifin shi Tun da babu shirka sannan a fitar da shi a komar da shi aljanna wannan shi shine aƙida na ahalin sunna wal jama'a in dai mutum baya aikata shirka to dukkan laifukan da yake yi na kaba'irai in ya shiga wuta za a iya fitar da shi banda wanda Allah maɗaukakin sarki ya nassi a kansu cewa ba za su fita ba cewa ba za su fita daga wuta ɗin ba to sai hadisi na gaba hadisu mahmud bin rabi za'ama annahu aqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa aqala majjatan majjaha min dalwin kana bi fi darahim summa haddasa an utbana hadisahu sabiq shi mahmud bin rabi shi ma ya rawaito irin wancan hadisin ne na baya da muka bari to a ruwayan shi sai ce har na ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wani a kwano na ruwa ko guga na ruwa ko bokiti na ruwa ya ɗibi ruwa ya sanya a bakin shi sai ya kuskura bakin shi ya zubar da ruwan ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka a lokacin da ya zo gidan Shi ne cewa annahu akala ya kiyaye haka wa aqala majjatan majjaha min dalwin ya kiyaye tofar da ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi daga bakin shi daga ainihin wani kwano ko guga ko bokiti duka yana daukan dal yace sannan sai ya bada labari irin hadisin da ya gabata tunda shi ma yana wurin kenan ba shi idban bin malik din ba shi kadai ya bada hadisin ba wanda shine asalin dalilin hadisin akwai wasu wanda su ma suna nan a wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sallah shi ma ya kawo wannan ruwaya ne to dukkan wannan in muka tattara muna ganin cewa kenan ashe in akwai uzuri da wasu hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana cewa idan mutum ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ko ya ci lawashi ko makamantansu kar ya zo masallaci ya tsaya ya sallah shi kadai dukkan wannan suna nuna kenan in akwai uzuri to mutum yana iya fashin sallan jam'i din sai ya salla shi kadai sai babi na gaba babu jawazil jama'ati fi nafilati was-salati ala hasirin wa khumratin wa thawbin wa ghairiha min at-tahirati babin da zai yi magana game da halaccin sallan jam'i sallan nafila a yi ta a cikin jam'i wassalati ala hasirin ala hasirin da sallah akan tabarma ya halatta wa khumratin da sallah akan dadduma ya halatta khumra wani abin sallah ne ɗan ƙarami da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ganyen dabino da ganyen dabino kamar a ce irin tabarman kaba ɗin nan da ake yi to ya halatta a yi sallah kan dadduma wa thawbin sannan ya halatta a yi sallah kan tufafi wanda mun karanta babi a baya cewa idan rana ta tsananta mutum yakan iya sa tufafin shi ya sallah yi sujada akai in akwai tsananin zafin rana wa ha da wasu wa'innan ma ya halatta a yi sallah kai amma mina ɗahirat na daga cikin abubuwa masu tsarki in abun babu najasa babu komai to ya halatta a yi sallah kai. tunda yana daga cikin sharaɗi na sallah gusar da najasa a jikin mutum gusar da najasa a jikin tufafi gusar da najasa a wurin da za a yi sallah dole a samu wa'innan tsafta ɗin guda uku nazafatul badan a samu jikinka a tsaftace yake babu najasa nazafatul thawb a samu ainihin tsaftatuwa na tufafi sannan kuma tsaftatuwan wurin da ake sallah makanus salah tsabtatan wurin da ake sallah a ga babu da jasa a wurin to shi yasa malam ya ce wa ghairiha da wasu su min tahirat daga cikin abubuwa tsarkakakku hadisu maimuna ta qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli wa ana hiza'ahu maimuna ɗaya daga cikin matar matan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah wa ana hiza'ahu ni kuma ina kusa da shi wa ana ha'idun alhali ina cikin jinin al'ada wa rubbama asabani thawbuhu so da yawa tufafin annabi sallallahu alaihi wasallama yana taɓa ni iza sajada in yayi sujada sannan kaga akwai hadisi shi ma nana na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana sallah da daddare saboda ɗakinmu yadda yake da kunci ɗakunan ba manya ba ne in zai yi sujada sai ya taɓa ni sai in cire na sai ya sujada a wurin to kaga ya faru a ɗakin maimuna radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi sujada ina jin tufafin shi yana taɓa ni qalat sai take cewa a cikin ruwayar wa kana yusalli alal khumrati ya kasance yana sallah akan abin sallan shi shine wata dadduma ce da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta kaba kamar abin sallah ne kamar yadda ake yin sajjada yanzu da dumai da ake yanzu a shimfiɗa a yi sallah to haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sallah da daddare a gida shi yake sanyawa sai ya sallah a kai wannan yake nuna mana halaccin yin sallah akan dadduma halaccin yin sallah akan tufafi in masu tsarki ne sannan halaccin yin sallah akan tabarma duka ya ɗauki wannan shi yasa sai malam ya kawo mana hadisi guda ɗaya wanda ya kunshi baki ɗaya abubuwan da ya lissafo sai babi na gaba babu fadli salati jama'ati wantizari salati kaga dai malam ya ƙara kawo mana falalan jam'i yace babin da yake magana game da falalan sallah a cikin jama'a sallar jam'i wantizari salati da kuma jiran sallah zuwa sallah wanda muka fi sabawa ai sallan magariba ka zauna ka jira sallan isha'i za mu ji yana da falala ko ba shi da falala hadisu abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jami'i tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi khamsan wa ishirina darajatan abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi shine ya rawaito wancan ɗaya hadisin kuma ga ɗaya hadisin amma wannan akwai ƙari akan wancan hadisin na babin baya da malam ya kawo mana ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sallar da aka yi ta a cikin jam'i a cikin jama'a tazidu ala salatihi fi baitihi ta fi lada da daraja fiye da sallan da aka yi ta a cikin gida wa salatihi fi suqihi da kuma sallar da aka yi ta a kasuwa in ba jam'i bane kenan sai musa kaidi in ba jam'i aka yi ta ba dan mafi yawanci wani zaka ga shi a shagon shi yake sallah baya zuwa masallaci ko zaka ga a cikin kasuwa akwai masallaci amma yana gani idan ya tafi wani ciniki zai zai zo ya wuce shi zai zo ya wuce shi sai ya sallah a bakin shagon shi to sai malam ya kawo mana wannan hadisi na abi huraira ya ce sallan da kai a cikin jam'i ya fi sallan da kai a kasuwarka ya fi sallan da kai a gidanka hamsan wa ishiri na darajatan da daraja ashirin da biyar wanda muka ce shine mafi karanci fa inna ahadakum izata wadda fa ahsana lallai ɗaya daga cikin ku idan yi alwala ya kyautata alwalan wa atal masjida sannan ya taso ya taho masallaci la yuridu illa salata ba abin da ya fito daga gidan shi ya fito da shi sai sallah kawai lam yakhut khatwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja ba zai yi wani taku taku guda ɗaya ba face sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajarsa kenan a wani ruwayan in ya taka kafar dama za a rubuta mushi lada in ya taka kafar hagu za a kankare mushi zunubi kenan duk lokacin da zunubin ka yi karanci ladan ka yawa daga lokacin kake samun ɗaukaka a wurin Allah maɗaukakin sarki da daraja wa hatta anhu khati'a sai a kankare mushi kuskure ba za a gushe ba ana haka hatta yadkhula masjida har sai ya shiga masallaci din wa iza dakhala masjida daga lokacin da ka shigo masallaci ko da zama kai kana fi salatin za a yi ta rubuta maka kana sallah kana sallah ma kanat tahbisuhu matukar sallar ce ta tsare ka matukar sallar kake jira ko da ba nafila kai ba ka fito daga gida ba inda ka zo sai masallaci kuma ka zauna kana jira lokacin sallah yayi liman ya zo a da sallah to za a yi ta rubuta maka kana sallah wato salli ya'ani alaihi mala'ika sannan mala'iku suna maka sallah bi ma'ana suna maka salati kuma hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari salatin mala'iku ga mutane shine suna neman maka gafara a wurin Allah mala'iku ba za su gushe ba suna neman maka gafara kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu mushi salati ya ce duk wanda ya mun salati to Allah maɗaukakin sarki zai mai salati guda goma to salatin Allah maɗaukakin sarki ga mutane shine ya gafarta musu ya yabe su su kuma salatin mala'iku shine su neman maka gafara a wurin Allah maɗaukakin sarki to kana shigowa masallaci ko ba karatu kai ba ko ba istighfari ba ko ba karatun ƙur'ani ba matukar sallace ta fito da kai to mala'iku za su yi ta neman maka gafara ma dama fi majlisihi yi yusalli fihi kaga wannan da farkon da ka shigo da kuma ƙarshe matuƙar kana inda kai sallah ɗin kaga na farkon lokacin da ka shigo ka zauna na biyun kuma in ka idar da sallah shi yasa in ba wani uzuri ne zai tashe kai mai da kai baya in kai sallah ka tsaya kai tasbihi inda kai idar da sallah amma za ga wasu sun saba ana idar da sallah za su koma baya to ana so ka zauna ka yi tasbihi a inda kai sallah in kana tasbihin mala'iku ba za su gushe ba suna neman maka gafaran Allah madaukakin sarki sharaɗin kenan in kana wuri daga lokacin da ka tashi daga lokacin shi kenan sai dai in akwai wani uzuri kamar yadda mun karanta wani hadisi irin wannan a baya in akwai wani uzuri ko akwai matsatsi a wurin ko akwai wani abu da zai saka ka tashi ka koma baya to wannan kuma wani abu ne daban to amma falalan shi shine in dai kana wurin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ma fi majlisihi alladhi yusalli fihi ko yusalli fihi matakar kana wurin da kai sallah to mala'iku za su ci gaba ba za su dena ba tun daga kun shigowanka har zuwa lokacin da za a yi da sallah har zuwa lokacin da za ka tashi daga inda kai sallah ne. me suke cewa manzo Allah ya ce suna cewa Allahumma ighfir lahu wannan shine salatin mala'iku ga mutane ya Allah ka gafarta mishi Allahumma arhamhu ya Allah ka yi mishi rahama sai dai sharadin kuma malam yuhdith fihi matukar bai yi hadasi ba matukar alwalashi bata warware ba kaga in alwalanka ta warware me zaka yi za ka tashi ka je ka sake alwala kana tashi shi kenan wannan addu'o'in sun ƙare daga wannan lokaci din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yuhdith fihi matukar hadasi bai same shi ba matukar alwala bata warware ba to bari mu ƙara wannan babin yana da hadisi guda ɗaya ne sai mu tsaya anan insha Allah babu fadlu kasratul khuta ko kasratil khuta ila masajidi babin da zai yi magana game da falalan yawan takawa zuwa masallaci yawan tafiya masallaci hadisu abi musa kala kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'zamun nasi ajaran fi salati wanda ya fi kowa lada a cikin mutane abaduhum wanda ya fi su nisa daga masallaci ashe wanda gidan shi daga masallaci sai ya shigo amma wanda ya saso daga nesa zai fi shi lada ba ladan sallan ba ladan zuwa daga gidan shi din ana rubuta mishi lada har ya zo masallaci fa ab'aduhum mamshan wanda ya fi su tsawon tafiya wallazi yantaziru salata hatta yusalliyaha al imam sai mai biye mushi shine wanda yake jiran sallah yana jira ai sallah har sai liman ya zo sun yi sallah tare a azamu ajaran wa'innan guda biyun sun fi girman lada min yusalli fiye da wanda za a yi sallah summa ya namu sannan ya tafi ya yi bacci ma'ana kamar ba da misali ne yadda muka yi ɗazu sallan magariba sai a yi sallan magariba sai mutum ya tafi kuma bai da wani uzuri ya ko ya zauna ya istighfari ko ya karatun qur'ani ko ya ji karatu ko ya ta neman gafaran Allah maɗaukakin sarki ko ya ta tasbihi to sai ya tashi ya tafi wanda ya zauna ya fi shi lada wanda ya zauna ya fi shi lada kamar yadda hadisai suka tabbatar Allah maɗaukakin sarki ya samu dace muna roƙon Allah ya sanya mu cikin wa'inda mala'iku za su dinga nema musu gafara da rahaman Allah maɗaukakin sarki fasubihanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh